yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muna masu ƙara da godiyarmu ga Allah Ta Baraka wa ta'ala mai kowa mai komi da ya rami zuwa ga irin wannan rana ta yau wato ranar alhamis ranar 27 ga watan zulqa'ida na hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ranar take daidai kenan da ranar goma sha hudu ga watan biyar wato watan mai na miladiyar annabi isa ɗan maryam shekara ta dubu biyu da ishirin da shidda in allah tabaraka wata ta'ala so za mu ci gaba da gabatar da darasi a cikin fikihun malikiya muna karatu ne a cikin littafin iziya ina jin in ba na abin nan ba za mu tashi ne fasali shiro sihatin salatul ma'amumi nan ne ko ko kuwa mun wuce nan na nan ne ko to a wacce take hannuna dai shafi na ɗari da goma sha uku shafi na 113 da goma sha uku na'am fasalin wani sabon aji kuma wanda za mu shiga yau in Allah ya so شروط صحة صلاة المأموم شرط وندا sallar mamu take inganta da su mamu shine wanda yake koyi da liman wanda ba shine liman ba kuma ba shi kadai yake salla ba yana koyi ne da lima. to wannan shi ake cewa mamu to akwai sharuɗa waɗanda malamai suka hararu? suka ce waɗannan sai mamu ya cika waɗannan sharuɗa ne sannan sallar shi ta zamo sallah amsassa sannan ta zamo sallah wacce take karɓaɓɓa su wa'annan sharuɗa kamsatun guda biyar ne al'awwalu sharaɗi na farko al'iƙitida'u koyi lallai ne mamu sai ya kasance na koyi da nema sai ya kasance yana koyi da liman domin limami ne jagoran shi in ya kasance bai yi koyi da liman ba sanda liman zai yi sujada shi kuma lokacin zai yi ruku'u sanda liman zai dauko daga ruku'u shi kuma lokacin zai tafi sujada kaga ba tare yake da liman ba bai zamo sallar shi ta inganta ba kenan sai malam ya kawo wata magana yace wa huwa an yanwi annahu ma'mumun bil imami sharadi ne shi mamu ya kulla niyyar cewa shi mamu ne yana tare da liman ya kulla niyyar cewa shi mamu ne ba shi bane liman ko ba shi kadai yake sallah ba fuqaha sun yi maganganu masu dan dama dangane da wannan mas'ala wasu suna ganin ba lallai ba ne sai mamu ya yi niyya shi mamu ne kamar yadda ba lallai ba ne liman sai ya yi niyya shi liman ne amma dai ƙarshen al'amari abin da ake magana mamu ɗin nan ya san shi mamu ne kada ya ɗauka shi kaɗai yake sallah yana daga cikin wannan sharaɗi daga cikin wato sharaɗin salar mamu وهو أن ينوي أنه مأموم بالإمام يسان cewa liman yake bi kuma wane ne liman din ina liman din yake ya san ga liman din da yake bi wa anna salatahu tabi'atun li salatihi kuma ya zama sallar mamu tana bibiyar sallar liman ne ma'ana sai liman yi ruku'u sannan mamu zai yi ruku'u sai liman ya ɗaukako sannan mamu zai ɗaukako sai liman ya sujuda sannan mamu zai sujuda in ya kasance ba haka ba to akwai matsala cikin sallar mamu musamman ya kasance yana riga liman yi in yana riga liman yi waɗansu malamai suka ce babu sallar suka ɗan sassauta kaɗan suka ce akwai sallah sai dai haramun ne in ko suna yi tare da liman daidai sanda liman zai tafi ruku'u shi ma lokacin yake bi shi su tafi wasu suka ce makaruhi ne amma dai mafi abin naɗi shine haramun. kuma wancan riga liman yi to yana ɓata sallah musamman a waɗansu gurare guda biyu waɗanda za mu je su nan gaba a kafin mu kai kansu shine wajen kabbara harama da wajen sallama farkon shiga sallah da wajen ƙarshen fita sallah har in mutum ya riga liman a wa'annan gurare to sallah ta ɓace kafin liman ya kabbara harama kai kayi to sallah ta ɓace kafin liman ya sallame imamu ya sallame sallah ta ɓace sauran ku wajen duka ruku'u wajen kowa daga ruku'u in suna in yana rigar liman to sallar ba ta ɓace ba amma dai amma dai yayi haramu yana da zunubin haramci Allah ya kyauta domin ju'ilal imamu li utamma bi an sanya liman ne domin a yi koyi da shi har manzon Allah ya ce in yi ruku'u ku yi ruku'u ya ce kada ku yi ruku'u sai ya yi ruku'u in ya ɗaukako daga ruku'u ku ɗaukako daga ruku'u kada ku ɗaukako sai liman ya ɗaukako hadde zuwa ƙarshen shi wancan hadisi mai albarka faɗar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ashe kenan mamu yana koyi ne da liman da haka malam ya ce wa anna salatahu tabi'atun li salatihi sallar mamu ta kasance tana bibiyar sallar liman ne fa in taba'ahu min ghairi niyyatin badalas salatuhu malam ya ce har imamu ya bi liman ba tare da niyya ba to tsallashi ta ɓaci tsallashi ta ɓaci wace niyyar ana wace niyya niyyar shi mamu ne sharaɗi ne sai mamu ya yi niyyar ni mamu ne ina koyi da liman wasu suka tafi a bisa wannan kamar zahiriya amma dai hatta ga malikiya ba lallai ne mamu sai niyyar ni mamu ne ba ba lallai ne liman sai yayi niyyar ni liman ne ba ina fata an fahimta kurin mamu ba sai ya kulla cikin niyyar shi da cewa shi mamu ne ba sai dai kurin ya kasance sallar shi tana bibiyar sallar liman to in wannan ne babu komi amma wancan wancan cewa lalle sai ya kulla niyyar cewa shi ma mu ne to mafi yawan malamai sun ce sallah ba ta ɓace ba sallah ba ta ɓace ba da wani mutum ɗaya zai zo ya fara sallah ya fara sallah ne shi kaɗai zai yi sallah shi ya tara an gama sallah sai ya zo ya fara sallah da niyyar shi kaɗai zai yi sallah shi sai wani ya zo daga baya kurin sai ya jona ya zama mai mamu suka ci gaba da sallah haka asali liman ɗincin bai fara da niyyar shi liman ba ne ya fara da niyyar shi mai shi kaɗai zai yi sallar shi su hafa sun fasinja to sallarsa ta yi sallar su ta yi Don ba lalle ba ne liman sai ya yi niyyar ne liman ne sai a wa'insu gurare ƙirgaggu wa'inda in mun kai kai kame da malafuka suka yi bayani za mu ɗan fito da su gwargwadon hali Allah taimake mu kudin dai abin da ake nema sallar mamu ya kasance tana bibiyar sallar liman asani sharaɗi na biyu Allah ya atammala muqtaridu bi mutanafilin kada ya kasance wanda zai yi sallar farilla kuma ya yi koyi da wanda yake nafila Ana kada ya zamo ma mu farilla ce zai yi shi kuma liman ya zamo nafila ce wannan bai yi ba in wanda zai yi sallar farilla ya yi koyi da wanda yake sallar nafila to bai da sallah domin farilla wajibi ce nafila kuwa sunna ce in ba a yi farillan nan ba akwai azaba nafila ko ko ba a yi ta ba babu azaba in an yi tuni ake samun lada domin sunna ce ashe kaga farilla tana gaba da sunna to ya kamata a ce mai farla shi ke gaba mai sunna shi ke bi da haka suka ce mai nafila zai iya koyi da mai farilla ya kasance wani ne zai yi sallah a zuhur wani kuma sai ya bi shi da niyyar shi nafila zai yi in hakan ne to ta halatta a faɗar wa'insu daga cikin malaman amma in ya zamanto liman nafila yake yi mamu farilla yake to kada mai farilla ya bi mai nafila ina fata an gane domin ba a ɗora masaki a kan koko an san koko ko ya ƙaramar ƙwarya to ka ɗauko ƙaton masaki cike da kaya ka ɗora a kan sai ya fashe wannan kenan sannan kuma ita sallar nafila akwai masu ganin raka'a biyu ake ana sallama kalli tarawihin mana cikin ramadan ne aka yi raka'a biyu za a sallame ne aka yi raka'a biyu za a sallame ita ko sallar farilla in ka cire asubahi babu wacce ake maraka'a biyu a sallame daga asubahi juma'a sai ko sallolin idi ko sallar farilla dai daga asubahi juma'a su ake maraka'a biyu a sallame to kenan idan mai farilla ya bi mai nafila sanda ya raka abi sai ya sallame to shi mai farilla me zai a lokacin tashi zai ya ci koko in ya tashi zai karo a biyu sai ya jona kuma ya kara bin shi kaga an samu tangarda da haka malaman suka ce to mai farilla kada ya bi mai nafila amma mai nafila ya bi mai farilla a fahimtar wasu daga cikin malaman mai nafila ya bi mai farilla ina fata ana fahimta Allah ya taimake mu asalisu sharadi na uku daga cikin sharuɗa guda biyar ayyatta hidal farirani ya kasance farillan nasu sun haɗu iri ɗaya ne fi zuhuriya ya kasance a zuhurce wannan wannan ma a zuhurce la'asar ce wannan wannan ma la'asar ce magariba ce wannan wannan ma magariba ce au gairiha ko watan azhur an gane wala yusalli zuhuran khalafa asara malam yace wanda zai yi sallah azhur ba zai zo yi sallah bayan wanda zai yi la'asar ba ba zai yi sallah bayan mai la'asar ba walal aqsu ko kuma sabanin haka a ce mai al'asar ɗin ya yi bayan mai azuhur malam ya ce ba zai yiwu ba sai dai azuhur ce wannan azuhur ce wannan wannan azuhur zai yi wannan azuhur zai yi hese haɗu wannan ya zamo liman wannan ya zamo mamu amma wannan la'asar ce zai yi wannan azuhur ce zai yi to malam ya ce a'a ba zai yiwu ba su yi wannan saboda me domin waɗansu dalilai akwai waɗansu suke ganin zayu mai zahar ya bi mai la'asar a yi sallar a haka domin sun ce ina mala amalu bin niyyat wa ina mala kullum ra'in manawa an gane kowa da niyyar shi neman niyyar shi ta la'asar tana na la'asar yi mamu niyyar shi ta zahar yana nan zahar yi domin inna ma li kulli mri'in ma nawa suka zo da wani a matsayin hujja wasu kuma suka ce a wancan dai hadisi har ila yau ju'ila al-imamu li utamma bi ana sanya liman dan ayi koyi da shi dan me ake sa liman dan ayi koyi da shi an umurci mamu yayi koyi da liman kafa da kafa to sai kasance wajen niyya sun saba liman ya yi niyyar al'asar shi kuma ya yi niyyar azuhur tun daga nan sun suke hannun juna tun daga nan sun saba saboda haka a nan gurin ba zai yiwu ba wannan ra'ayi shi ne mafi yawa daga cikin malaman malikiya suka tafi a kai shi ma malamin mai izi akan wannan ya ɗora ana sanya liman ne don a yi koyi da shi to idan ko ya kasance tun daga niyya an saba niyya kuma ɗaya ce daga cikin gaɓɓai masu mahimmanci cikin sallah domin in babu niyyan nan babu sallah domin in niyyan nan ta ɓaci sallah ta ɓaci tun daga muhimmin abu niyya ya kasance an samu saɓani shi tun daga nan an saki hannun juna tun daga nan ba tare ake ba wannan shine fahimtar malamin iziya shine fahimtar da yawa daga cikin malaman malikiya mai azuhur ya bi mai azuhur mai la'asar ya bi mai la'asar in aka saba aniya to kada wani ya bi wani na'am na ce wa'ansu sun ce ana iya bin kuma ga hujjata can mana amalu bin niyyat da waɗansu hujjojin kuma na'am Rabi'u. sharadi na hudu ayyata hadda fil ada'i wal qada'i ya kasance sun yi daidai wajen sallah ta yau ce ko ko ta jiya ce a zuhur ɗin liman ta yau ce a zuhur ɗin mamu ita ma ta zamo ta yau ce kada ya zamo a zuhur ɗin liman ta yau ce a zuhur ɗin mamu kuwa ta jiya ce ƙara'i ne zai yi a zuhur ɗin jiya ce bai samu ya yi ba to yau ga wani zai yi a zuhur to bari ya bi shi ya ce a'a sai ya kasance a zuhur ɗin liman ta yau a zuhur ɗin mamu ma ta yau in ko a zuhur ɗin mamu ta jiya ce to lalle a zuhur ɗin liman ita ma ta zama ta jiya ce ta zamo ƙara'i gashi nan ma ya ƙara fito da abin fili ya ce fala yusalli zuhuran ƙara'an khalafa man yusallihi ada'an mutum ba zai sallaci sallar azhur ba wacce yake ƙara'i ce zai yi ta jiya ce a bayan wanda zai yi sallar a zahar shi kuma ta yau ce walal aqas ko kuma sun koyan haka ya kasance mutum ba zai yi sallar a zahar ta yau ba a bayan wanda shi kuma sallar a zahar shi ta jiya ce sai ya kasance sun yi ittihadi a wajen ada'i ko ƙara'i a zahar ɗinsu duk ta yau ce ko kuma a zahar ɗinsu duk ƙara'i ce To in ya kasance wajen ƙara'in ne mamu a aliman a zuhurce zai yi ta jiya shi ko mu a zuhurce shi ma zai yi amma ta shekaran jiya ba ta jiya ba shi kuma to yaya sa iya haɗuwa su yi jam'i suka ce babu komai sa yi domin da abin da ake nema duk su zama ƙara'in da ƙara'in a zuhur ta jiya da ta shekaran jiya da ta bara duk sunansu ƙara'in duk matsayinsu ɗaya an gane matsayinsu daya. Allah taimake mu hmm. alhamisu sharaɗi na biyar daga cikin sharuɗa na ingancin sallar mamu shine malam yace al-mutaba'atu bil ihram was-salam shine lallai sai liman yayi kabbara harama sannan mamu zai yi lallai sai liman yayi sallama sannan mamu zai yi falau a harama da a ce mamu zai yi kabbara harama au sallama ko ko mamu zai sallame daga sallah ƙabalar imami kafin liman ya yi au tsawahu ko kuma su yi daidai wa daida fihi ma cikin kabbara harama ko kuma cikin sallama su yi tari? to da haka za ta faru me zai faru ga sallar mamu ba baɗalar salatuhu to shi mamu tashi sallar ta ɓace tashi ta ɓace shi mamu an yi riga neman yin yin kabbara harama to sallar shi ta ɓace haka in yi riga neman yin sallama nan ma sallar shi ta ɓaci wa'annan gurare guda biyu wa amma gairuha amma waɗansu gurare inna gairahuma wa'inda ba waɗannan gurin bai ba ba wajen kabbara harama ba ba wajen sallama ba fasabaqu fihi mu ya riga liman aiwatarwa gaira bodile bai bata sallah ba sallah tana nan lakinnahu haramu sai dai haramun ne mutum ya riga liman yi sallah tana nan bata ɓace ba amma ya samu curin zunubi na aikata haramu wala masawatu fihi yin daidai da liman wajen ruku'u wajen sujada in dai ba wajen kabbara harama ko wajen sallama ba mutum su rika yin daidai tare da liman shi ko makaruhatu makaruhi ne Allah taimake mu kenan wajen kabbara harama sai mamu ya kabbara harama kafin liman an fahimta ko to aka tafi a haka haka gama sallah to abe da sallah dan ya shiga gaban liman ya wuce gaban liman haka wajen sallama in ana tahiya liman bai sallame ba kurin shi ma musa ya sallame to nan ma sallashi ta ɓaci bai da sallah ya kamata yi ko da hakan ta faru in wajen kabbara harama ne sai riga liman yin kabbara harama abin da zai gyara gyara ne ko da liman ya sai liman ya yi kabbara harama sai ya ƙara maimaita wata kabbara harama in ya ƙara yin kabbara harama bayan liman ya yi shi kenan ya samu sallah sallah ta yi an fahimta ko amma in ya bar waccan kabbara harama da ya ta farko aka gama da ita to ya bata sallar shi sallar shi bata yi ba amma in ya fahimci ya riga liman kabbara harama shin da mantuwa ne da kuskure ne da rashin sani ne ya fahimci haka to yanzu yanda zai yi gyara kurin in liman ya kabbara harama shi ma sai ya ƙara maimaita wata wannan da ya ta biyin ita ce kabbara harama shi kuma babu kabli babu ba'adi sallar shi ta yi haka wajen sallama inda mamu zai sallame kafin liman ya sallame a ba sallah a haka ba a yi wani gyara ba to sallah ta ɓaci to za a gyara shine in liman ya sallame ɗin sai ya sake sabuwar sallama wannan sallama da zai ta biyu ita ce sallama shi waccan sallama da ya ko kafin liman ya yi ba sallama ba ce kuma babu ƙabli babu ba'adi ko da ganganye an gane wannan ko sai ya gyara in ko bai gyara ba ya ɗauka waccan sallama da ya ta yi to ta ɓata sallar ga baki ɗaya Allah taimake mu kamar yadda nake cewa kullum muna misalin sallah da mota muna misalin sallah ne da mota yanzu aka ce mutum ya shiga motar Kano za a tafi zuwa Kano sai aka ce motar da direban da ke tuka motar suna ba kori to shi kuma wannan mamu sai a ce yana munumfashi haka za ta yiwu a ce motar da direban su suna nan ba kori lokacin da direba ya kai ba kori to lokacin shi fasinja ya kai munumfashi <laughs> anya cikin motar nan yake an rabu <laughs> ina fata an gane wace haka kenan ba a barin liman baya kamar yadda ba a barin direba baya an gani wannan kenan ba a barin shi baya yadda ka san direba a mota to haka liman yake a cikin sallah haka liman yake cikin sallah shine direban sallah shi ke tukawa don haka ma aka ce in aka samu kuskure ko sahau daga mamu to ba kabla ba ba liman ya dauke mai amma inda liman zai samu rafkano zai samu sujada kabli ko adi to ta hauka kowane mamu ko da kuwa raka'a ɗaya ta le samu tare da liman sahawun da ya hauka liman shi ma ya haushi rafkano da liman yayi zai kabli ko adi shi ma sai yayi na sha baku misalin kamar motar ce a ce an cika mota da mutane mutum ishirin dukkan su ƙwararrun direbobi ne to suka hau motar nan kuma aka tuka motar cikin fasinjan nan su 20 suka yi ta bacci suka yi ta sharar bacci su kusa ta gyangyaɗe cikin mota amma direban nan da ke tuka mota bai yi bacci ba bai yi gyangyaɗe ba in Allah ya soya da za a sauka lafiya haka ne ko ba haka ba wannan magana haka take to da za a ce nan fasinjan ƙwararrun direbobi ne ba wanda ya ko gyangyaɗe cikinsu su ishirin ɗin nan amma direban ne kaɗai yi bacci na awa ɗaya <laughs> an gane wannan ko a ce direban ne kaɗai yi bacci to sai Allah ya kyauta ta shafi kowa duk ƙwarewar nan fasinja ba za ta yi amfani ba in motar ta faɗa rami duk da su za ta faɗa kowa sai ya kuje an gani ku eh, kowa sai ya kuje in ma da karaya kowa sai ya samu karaya shi haka kenan duk abin da ya samu direba a mota to ya shafi fasinja haka duk abin da ya shafi liman a sallah to ya shafi mamu Allah ya taimake mu ko ne yake cewa da za a ce wani ya yi haɗari da keke farko abin za a fara tambaya ce bai dai ji rauni ba ko abin da za a fara tambaya kenan ko da an ce yi haɗari da mashin sai a ce shi ba karaya <laughs> saboda abin ya yi sama ko ba dai karaya ko to da an ce yi haɗari da mota sai a ce ba dai mutuwa ko haka ne ko <laughs> yawwa kaga ashe gurin girman abu gurin abin da ake hasashe da an ce ai da mota ya haɗe a ce bai dai mutu ba ko abin da ake fara tambaya kenan to da an ce ya yi haɗari da jirgin sama magana ake an gagawar shi <laughs> gane wannan ko an wuce maganar rauni ko karaya yanzu magana ake ya an gagawar gani ko gaba da gabanta Allah ya taimake mu Allah ya kare wannan kenan sai fasali na gaba shine fasalun ga kuma wani sabon aji wanda za mu shiga malam ya ce al'afaradu abin da ya fi ai farajin kifa rajulul wahidu an imami idan an zo wajen sallah liman sai mamu guda ɗaya liman sai mamu guda ɗaya to ya za a yi to abin da ya fi shi ne mamun nan ya tsaya damar liman shi mamu ɗin nan ya tsaya daga ɓangaren dama na liman liman yana daga hagu da shi in namiji ne in ma muɗin nan namiji ne in ko mace ce fa to za mu je da za a yi nan gaba wal isnani in ko mamu sun kai mutum biyu fasa'ida ko sun fi mutum biyu daga nan har mutum dubu kalafa hoto su tsaya bayan liman liman ya shiga gaba su kuma su tsaya bayan shi su su tsaya bayan shi wannan shi ne ake shirya saho saho in ya zo fasinja ɗaya ne ma'ana mamu ɗaya ne da liman in namiji ne to ya tsaya damar liman in sun kai su biyu su tsaya bayan liman to in namiji da mace ne fa daga shi sai mata shi za su yi sallar shi kenan sai ya tsaya gaba ta tsaya baya kada su jeru in mace ce kada ta tsaya damar liman sai ta tsaya bayan shi ko da ita kadai ce in da liman ne da namiji ɗaya da mace ɗaya sai liman da wannan namiji ɗaya su tsaya su jeru ita macen na ɗaya ta tsaya bayansu ita ta ɗaya bayan su an gani in ko maza ne da yawa da mata da yawa to sai maza su ɗaya bayan liman mata su ɗaya bayan maza Allah ya taimake mu in mutum ɗaya ne da yaro ƙarami za a yi sallar sai a lura yaron nan ya kai mu mayyazi mu a na san matsayin sallah ba zai tafi ba in ana cikin sallar nan ba zai tafiye shi ba in ya kai mu mayyazi ya san matsayin sallah ba za a fara sallar ya tafiye shi ba su tsaya bayan liman da shi da wannan mamu guda ɗaya in ku an lura yaron nan ne ma yake bai ma san abin da yake ba to shi wannan namiji guda ɗaya ya tsaya damar liman shi wannan yaro ku kyale shi ya tsaya inda ya ga dama ko gaban liman zai shiga ya shiga <laughs> yawwa ba ruwanku da shi e eh, tun da ya iya tafiya ya baku guri an gani Allah taimake mu malam ya ce wata sihhu salatu da Ma'amomi. sallar mamu takan inganta ne iza ta ƙaddama alal iman haka ne ko idan mamu ɗin ya wuce liman ma'ana mamu yana gaban liman Sallashi ta inganta wannan a malikiya ne shafi'iya suka ce a'a sallah ba ta yi ba sai dai ya dawo bayan lima sai dai in bayan liman ya cika babu guri ba katsin ke, to ba laifi ya iya wuce a gaban lima wannan shine mazhabar shafi'iyya amma malikiya suka ce babu komi liman sallashi imamu ta inganta ko da yana gaban liman sai dai in akwai guri baya to makaruhi ne mamu ya shiga gaban liman ko ya zo saitin liman inda akwai guri baya ina fata mun gane Allah taimake mu in ka je Madina za ka ga akwai alama da aka sa masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kada mamu ya wuce nan dan suna fikihon suna mazhabar Shafi'iyya ne amma mu ana kaga sallolin mu na Juma'a za ga masallacin juma'a za ga wani a gaba can gaban liman ko sallah ta yi yawa sallar shi ta yi eh, sai da in akwai guri ba ya to makaruhi ne ya shiga gaba a shi kenan gashi nan ma ya ce wata sihhu salatu ma'amumi sallar mamu tana inganta iza ta ƙaddama alal imami in ya shiga gaban liman lakin na huyu kurahu sai dai makaruhi ne idza kana li ghairi rarurati in babu wata larura in akwai fili baya to shikenan sai ya dawo baya in ko babu to shikenan babu karhanci ya shiga gaban liman Allah ya taimake mu wata juzu salatu farida khalfa sabbi sannan kuma in mutum ya zo masallaci ya tara sahun gaba ya cika to ba laifi ba ne bai ya tsaya ya sallah shi kaɗai a sahun baya tsalla shi ta yi an gane wannan ko tsalla shi ta yi wannan shi ne fahimtar mazhabar malikiya akwai wata mazhabar ina ga ko shafi'iyya ne ko hanabila na manta wace ce da suke da ra'ayin cewa sallar shi ba ta yi ba sallar mutum shi kaɗai a bayan sahu ba ta yi ba ya zo ya tara sahun gaba ya cika suka ce to yadda zai yi kada ya tsaya shi kadai to ya zai ya kokota dole sai ya shiga ai kuma in yi haka zai ja fitina ko ta kuma wani abu ya faru cikin sallar suka ce sai ya jawo ɗaya daga sahun gaba sai su dawo su biyu sai su tsaya su yi sallar ana bashi in wani ya zo sai wani ya ciki gurin da aka baro gaba amma dai malikiya suka ce a'a in ya zo ya tara sahun gaba ya cika to ya tsaya sahun baya in Allah ya kawo wani su zama su biyu in Allah ya kawo wasu su masu cika wannan sahun in Allah bai kawo na baya ya sallar shi ne ta inganta ta inganta da haka ya ce wata salatul mun farida sallar mutum ɗaya ta halatta khalafar safi bayan sahu bayan sahu ta inganta wannan kenan kada ya ce sai ya jawo wani wa tukrahu tafariqu safufi min ghairi maruratin makruhi ne rarraba saho in dai ba da wata larura ba a ki haɗa saho a rika barin kofofi tsakanin saho da saho malam ya ce makaruhi ne ana buƙatar haɗa saho da kyau kowa ya miƙe tsaye kyam a haɗa sahu da kyau ‘yan uwa mu yi haƙuri wajen haɗa sahun nan har yanzu mafiya masallatai ba mu iya haɗa sahun ba an ce a haɗa yatsun ƙafa a haɗa kafaɗu ya haka fa yatsun ƙafa ƙananan yatsu ake haka haka ake yi ko sai a buɗe ƙafar sai a haɗa ‘yan yatsun nan kan ‘yan yatsu ya haɗu amma sauran ƙafa ta haɗe ba to yadda ake haɗawa tun daga sama har ƙas ƙafar haka ake so ta haɗu gefen ƙafa da gefen ƙafa su haɗu haka tun daga kan yatsa har zuwa diddige ta ɓangaren damanka da na ɓangaren hagunka kuma in kuka tsaya da kyau ya kasance wannan tsayar ta sun yi kafaɗinku wannan kafaɗar ya kasance ta haɗu da kafaɗar na kusa da kai ta haɗu da kafaɗar na nan ɗinka ta haɗa kafaɗin na nan ɗinka to shine alamun ka kayi tsayuwar sallah kyam amma da ka buɗa kun haɗa kan yatsa haka kun bar wannan sarari za ka ga nan kafaɗin kuma kun bar fili tsakani to manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ina ganin shedan yana kai komo ta waɗannan kafafe da kuke bari shi yasa kuna sallah masallaci ɗaya an gane kuna sahu ɗaya amma kuma kuna jin haushin juna gani <laughs> eh, kuna kullata juna wannan kafar da kuke bari ce shi ɗaya yake saƙawa yake lalata muku sallolinku yake lalata muku zamantakewarku in ana haɗa saho da kyau in dai saho na haɗuwa to in Allah ya so zukatan masu sallah masallaci za su haɗu za su zama wanda ka san uwa ɗaya uba ɗaya wajen san juna da ƙaunar juna an gane wannan ko tara fiye tara fi wato wa tawaddudihim wa tu'atifihim kama sallar jasad wahid mu'minai masu sallah masallaci ɗaya matuƙar suna haɗa sahu. za ka gansu wajen san juna wajen ƙaunar juna wajen tausaya ma juna yadda ka san jiki ɗaya ne inda ka san siffar jiki kalli haƙorin da ke bakinka wajen guda talatin amma da haƙori ɗaya ya kama ciwo dukkan sauran haƙorin su ma me suke yi ciwo suke yi haka ne ko ba haka ba bakin gaba ɗaya shi ma ciwo yake yi kai haka ji hakan gaba ɗaya ya karɓa kalli yatsu kafa da hannu kana da guda ashirin da ɗan kakkar ya kama yatsa ɗaya tal suka ji duk yatsun hannun ciwo suke sai ka ji hatsitsiyar hannu ta amsa ƙarshe sai ka ji har ciwon kai shi ma kai ya amsa sai haka zazzaɓi sai a hana ido bacci ido sai ya kasa bacci dan me ɗan uwa ba lafiya to haka rayuwar mumine take in baka samu rayuwar mumine da irin wannan siga ba to su binciki masallatansu ba sa haɗa sahu ne su bincika ba sa haɗa sahu ne matuƙar suna haɗa sahu gurin sallah to ku Allah alƙawarin zai haɗa kawunansu zai haɗa zukatansu za su kasance kamar jiki ɗaya kamar gaɓan jiki ɗaya haka su zamo wajen san juna ƙaunar juna tausaya ma juna haka sahabban manzon Allah suka rayu haka suka zauna saboda suna haɗa saho Allah ya taimake mu da haka mu daure mu rika haɗa sahon nan bayan da muka ga dama za mu yi ba ita tsayuwar sallah ba tsayuwa ba ce irin wacce kowa ya ga dama ana yin ta ne yadda manzan Allah ya koyar sallallahu alaihi wasallam an ce magabatanmu riga in ta tashi mutuwa ta inda take farawa ta nan kafaɗa ta take fara soshewa saboda yawan goga wajen haɗa saho an gane ko ba wai kuɗawa ake a mammatsa juna ba a'a in dai ka tsaya da kyau in dai za ka tsaya ƙafarka ta haɗu da kafar wannan za ka ka tsaya kyan ƙafarka ta yi saitin kafaɗarka wannan ƙafar ma ta yi saitin kafaɗa to yadda muke idan muka zo he a ɗaya fili he mutum ya ɗaya fegi da yawa ya babbake ko ya bubbuɗe yawwa da an yi ruku'u a da ya ba fili tsakani sai shi ɗan ya samu kafar shigowa sai ya ƙulla ƙullalliya masallacinmu ɗaya Limamin mu ɗaya muna sallah tare amma kuma fito muna jin haushin juna muna ganin ƙyashi ga juna mune ma juna hasada wannan ne Allah ba mu ikon gyarawa don haka yake cikin ƙa'ida duk da ba wajibi ba ne idan liman an yi iƙama kafin kabbara harama yana da kyau ya tabbatar da sahu ya daidaitu musamman sahu uku na kusa da shi an gane wannan ko koda ko da magana ne ya tunatar ku daidaita saho saho sufufakum ku daidaita saho saho ya jama'a ko da an manta a ƙara gyarawa zamanin magabata na zamanin kalifofi da tabi'u tabi'ina in an zo sallah musamman sallar juma'a liman bai fara kabbara sallah sai an zo an ce mai saho ya daidaito akwai mutane na musamman waɗanda ake warewa aikinsu daidaita saho da an zo an yi iƙama mutane sun bi saho saho tun daga sahun farko an sa da wani shi ne wakilin saho na ɗaya na biyu na uku wani kuma saho na uku na hudu na biyar na shida haka aka fa wakilai da an yi iƙama sai sun bi sun tabbatar saho ya gyaru sannan a ce ya sahunka ya wajenka lafiya lau wajenka fa lafiya lau wajen ya ce tule masa ya daidaitu bismillah sannan sai ya kabbara harama an gani Allah ya taimake mu to mu dage wajen daidaita sahudin nan ‘yan uwa yana da muhimmanci ƙwarar gaske yana da muhimmanci manzon Allah sallallahu Alaihi wa sallam ya kwadaitar da mu daidaita saho ɗin nan ya ce sawo sufofakun fa inna tasawiyata sufofi min tamami salati ku daidaita sahu domin daidaita sahonku yana daga cikar sallah yana daga cikar sallah min tamami salati yana daga cikar sallah a shi ka rashin daidaita sahu yana daga naƙasar sallah an naƙasata an tauye ta Allah ka taimake mu na'am to ga lokaci yayi kuma daga dan sauran babin ko fasale ko zama muka fara shi ne aiko yanzu muka fara shi to ko mi hakuri mu tsaya kan shi tunda lokaci yayi mu tafi a hankali ko tafiya sannu sannu kwana nesa to mu dakata a nan sai Allah ya kai mu satin sama in Allah ya so sai mu dan farko dauko daga farkon babin gwargwadon abin da ya sawwaka farkon fasale Allah ya taimake mu Allah tabaraka wa ta'ala kare dai ta maka abin da shine daidai wa alaikum assalam da majiran malam tambaya na'am hmm? bin masabuki na'am Mm. Mm. Eh. Haka. Haka. Tambaya kenan. Ta ɗaya ma. ta ina ya kamata ya faru sahu na tambayoyi kenan guda biyu to Allah ya taimake mu malam yayi tambayoyi har guda biyu tambayar shi ta farko shine yace wani ne yazo a matsayin masaboki ma'ana an riga shi fara sallah an yi raka'a biyu bena sai yazo sai ya bi wannan sallah aka karasa raka'a biyu sai liman ya sallame sai ya tashi zai ciko abin da ake bin shi to kai kuma sai ka shigo daga baya ka iya bin shi ya zama maka liman shi wannan koko ya haka tambayar take ko tambayar ta haka take ko to amsa shi ne i e, za ka iya bin shi ya zama maka liman in kun cika wancan sharta kamar da malaman malikiyin suka ce ya to wannan sallar da yake kai ma ita ce za ka yi a zuhur ce kai ma a zuhur ce za kai. yi an fahimci wannan ko domin daga inda liman shi ya sallame to shi yanzu ya zamo kamar mai sallah shi kadai ne hukuncin shi hukuncin mai sallah shi kadai yanzu in ka bi shi ya zama maka liman babu komi sallah ku ta yi an fahimci wannan ko Allah ya taimake mu sai malam ya tambaya ta biyu cewa idan ka zo katar sahun gaba ya cika kai ne zaka so mu sa saho na baya ina ya kamata ka fara tsayawa haka tambaye take to inna ya kamata ka fara tsayawa in ka zo sai ka tsaya tsakiyar saho ma'ana saitin liman haka liman sai ka zo saitin shi sai ka tsaya nan kullum ana fara saho daga saitin liman ko da sahun farko in za a sa to in ba ku da yawa ku tsaya saitin liman ku dai rufe bayan liman an fahimci wannan ko wanda ya zo sai ya koma dama da ku wani ya zo ya koma dama da ku har sai an cike ɓangaren dama an kai har bango sannan a dawo kuma a ci gaba da ɗorawa ɓangaren hagu shi ma a kai a bango in za a sa saho na biyu wanda ya fara zuwa sai ya tsaya saitin liman shi ma wanda ya zo bai sai ya bi dama ya bi dama a bi dama har zuwa a cike dama sannan an gama cike dama shi kuma a da a cike hagu kowane saho dai haka ake fara sa shi daga saitin liman an fahimci wannan ko kowane sifo inda ake fara sa shi kenan daga saitin lema sai dai wannan sanyawan yana matsayin istihbabi ne ba matsayin wajibi ba in ba a yi hakan ba sallar ta yi ba an sallar ba ta yi ba amma inda an yi hakan to da an fi samun lada kuma wannan shine ka'idar shirya saho ina fata an gane ƙarawa da ƙarau kuma in ya kasance za a sa sahon to bayan liman sahun farko bayan lema to ya kasance waɗanda yake manya ne kada a yara ‘yan fici-fici haka ko waɗanda dai suke ba su san sallah ba su kasance su ne saitin leman ya kamata ya kasance manya ne waɗanda suke eh, da hankali kuma suna da ilimin sallah gwargwadon hali domin komai na iya faruwa ga liman ya istiklafi ko da haga in ba wanda zai jawo bayan shi wanda ya dace kaga akwai matsala saboda haka dai ana son bayan liman ya kasance manya masu hankali waɗanda kuma suke suna da masaniya ga sallah suke bayan liman a kowane lokaci Allah ya taimake mu in ka je haramin maka ko madina masallatan nan manya guda biyu na duniya za ka ga liman in yana tsaye bayan shi za ka ga waɗansu mutane ne sanannu kusan mutum goma ne ko duk wanda ka gani bayan liman ɗin nan ɗaya ne daga cikin limaman harami wani wanda ba mai harami ko kai liman ne in ba a baka lasisin liman na harami ba to ba ka tsaya bayan liman duk wanda ka gani bayan liman ɗin nan to ɗaya ne daga cikin limaman harami suke zuwa su rufa ma liman baya ina fata an gane malam yake cewa wa alaikumus salam na majalin malam mutum na'am hmm. na'am malam ya ce wanda zai tsaya bayan liman ɗin nan shi dai babban mutum ne sai dai kuma bai da cika ta kamala ma'ana bai da riga wacce yake ta rufe abin riga ta al'ada wacce ta yake ta rufe tsirace shi da kyau ko kai ba hula misali da a-shirt haka ko wacce kila in yi ruku'u ma nan wajen kwankwasan shi zai iya fitowa waje malam ya ce ka iya janye shi a sanya wani wanda yake raka <laughs> kamala haka tambayar take to amsa shine eh a'a yawwa <laughs> ina mata ka fahimta yauwa e bai kamata ya tsaya bayan liman ba ko da ya san sallar sai dai ko ba janye shi za a yi ba domin janye shi kuma zai tada fitina sai a gaba shi a gama sallar sai a keɓe shi waje ɗaya a yi mai nasiha an fahimci wannan ko a keɓe shi waje ɗaya a nuna mashi mahimmancin sun yi sutura mai kyau sun yi sutura ta dace da mutane masu tsayawa irin wannan guri alabashi in bai gyara wata sai a keɓe shi waje ɗaya ce to daga yau in ka zo da ana ka tsayawa bayan liman an fahimci wannan ko yawwa abin da ya kamata kenan a yi mashi ba sai ya shiga a janye shi ba yawwa sai ya shiga a ce za a janye shi karshen ta kuma yawwa <laughs> yawwa sai a kyale shi wannan sallah a gama sai a keɓe shi waje ɗaya a yi mai nasiha in ba zai gyara ba to sai a nuna mashi ya daina tsayuwa nan gurin waɗanda suke masu kamar da su rika tsayawa gurin Allah ya taimake mu na'am almajirin malam haka eh haka ne subhanallah a'a malam yake cewa mutum haka Allah ya halice shi kafafun dama wanda rarru ne halitta ce to sai liman yake waigo a daidaita saho sai ya fahimci dai shi liman kamar da shi yake <laughs> ai yake cewa liman nufi haka Allah ya halicce in zaka tada sallaka ka tada <laughs> to duk ta kai ga haka ba an fahimci wannan ko ya ta kai ga haka ba in halitta ce ai larura ce haka Allah ya halicce shi wannan babu matsala in ma sallar ta gagara sai har daga zaune ana yi an gane wannan ko shi kuma bai kamata ya miliman gaɗe irin wannan in zaka tada ka tada a'a sai mai mai liman kaga kafa ta haka Allah ya halice ina da matsala ne shi kida sai a fahimce shi a haka sai a bar shi yanda yake an gane wannan kuto abin da ya kamata kenan illa ruwa ta gitta to duk wani abu da aka ce ko da na fadilla ne ana ɗauke shi bare kuma abu wanda yake na mustahabbi ne ko kuma na sunna ne ina fata an gane yawa ba laifi ba ne ba in halitta ce haka abin da aka hana yi yi da gangan yawa mutum zai iya gyarawa sai ya ki gyarawa zai iya yin sai yanda ya ga dama to wannan shi aka hana cikin al'amarin addini Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu Allah ka ba mu ikon gyarawa Allah ka mu ikon gyara kurakuran mu alhaƙari shirya da muka abin da yake shine daidai Allah ka ba kasar mu zama lafiya Allah ka ba kasar mu zama lafiya Allah ka ba lafiya da zama lafiya da karuwar arziki da kwanciyar hankali ya Allah yan uwa musulmi wa'in suka riga mutuwa Allah ka ji kansu Allah ka gafarta musu Allah ka rahamshe su mu da muke raka rayu muna masu imani in mutuwar mu ta zo ya Allah ka karɓar kar muna masu imani yan uwa marasa lafiya Allah ka ba su lafiya yan uwa marasa lafiya Allah ka ba su lafiya masu lafiya alhakarisu su da lafiya ka ba da damar aiwatar da lafiya waje maka da'a ya Allah Allah ka san mu ka san bukatun mu Allah ka sa albarka cikin bukatun mu ka biya mana ya Allah Allah ka san masu bar addu'a gare mu ka san bukatun su Allah ka sa albarka cikin batunsa ka biya musu ya Allah jiya ko shekaran jiya ne wani ya same ni da sako ce isar da sako zuwa gare ku da bar addu'a akan wa'ansu bukatu nashi to Allah ka san wannan ba wani haka san bukatun nan nashi Allah ka sa albarka ciki ka biya mishi bukatun shi ya Allah dukkanin masu bukatu cikin mu Allah ka sa albarka ciki ka biya mana bukatun mu ya Allah Allah ka sa albarka cikin bukatun mu ka biya mana bukatun mu ya Allah babbar bukatun mu ƴan uwa musulmi shine shiga aljanna Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka taimake mu Allahumma rabban atufusna takawaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyaha maulaha faghfir lana rabbana warhamna subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk taqabbal minna innaka antal